Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar uku ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin 2021. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun hallaka makiyaya bakwai a karamar hukumar Jos ta Kudu da ke jihar Plateau. kamar kowace rana asabar ibrahim ka almasi garba ya shigo da shirin amsoshin tambayoyin ku bayan nan muna kuma dauke da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri Yau Asabar mahaukaciyar guguwar Elsa ta danna zuwa haiti da jamhuriyar dominican lamarin da ya haifar da fargaban samun ambaliya da kuma zaizayar ƙasa a ƙasashen kafin ta kada cikin cuba da jihar florida hukumomin haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matashiya game da mahaukaciyar guguwar suna kira ga waɗanda suke kusa da ruwa da kuma yankunan tsaunuka da su tashi hukumar kula da manyan guguwa ta ƙasa shiyar miami ta kiyasta hadarin da matsayi na ɗaya wanda ke nisan kilomita 635 a kudu maso gabashin isla bita a jamhuriyar dominican kana tana kadawa zuwa arewa maso gabashi da gudu mai cin kilomita 48 cikin sa'a guda da kuma sananin iska mai kadawar kilomita 140 a cikin sa'a guda mataimakin shugaban hukumar sa ido akan makaman nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya zai kai ziyara a iran saboda abubuwa da ya saba zuwa gani amma babu wata tattaunawa da aka shirya yi in ji wani wakilin iran a yau asabar a cewar ma'aikatar yada labaran kasar hukumar tana jiran jawabi daga tehran akan sabunta yarjejeniyar sa ido da ke karewa a ƙarshe watan yuni hukumar sa ido akan makamashi ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci martanin gaggawa daga iran akan ko za ta ƙara lokacin yarjejeniyar sa ido da ta riga ta ƙare iran ta faɗa a wannan mako cewa yanzu ne za ta yanke hukunci akan wannan batu masimu afaro zai kai ziyara a iran a wannan mako ziyarar tasa ziyara ce da ya saba yi domin duban ayyukan kariya da kuma tabbatar da ganin an biye wa cikakkun sharuɗar kariya kazim garbabadi yana faɗa a cewar kamfanin dillancin labaran irna a yau asabar akalla bakin haure 43 sun nitse a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun tunisia yayin da suke kokarin ketare tekun mediterania daga kasar libya zuwa italy inda aka ceto mutane 84 kungiyar red crescent ta tunisia tana faɗa kamfanin dillancin labaran reuters jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin libya bakin haulen da ke cikin jirgin sun hada ne da 'yan kasar misira da sudan da eritrea da kuma bangladesh labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata gagarumar zaizayen kasa ta janyo ambaliya na wani bakin ruwa da tarkace a wasu jirgin gidaje a wani gari da ke gabashin tokyo babban birnin japan biyo bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau asabar lamarin da ya sa mutane goma sha tara suka bace ba a san da suke ba in ji jami'ai gidaje da dama ne suka nutse a cikin ambaliyar a garin na atami inda aka sani da yawan yanayi na zafi in ji mai magana da yawan gundumar shizuka takamici su giyama ma'aikatar yada labarai ta kasar ta nhk ta ce mutane da ba a gano ba sun kai ishirin amma shi su giyama ya ce gundumar ta tabbatar da akalla mutane goma sha tara ne ba a gano su ba ko da yake ya ce adadin ka iya karuwa ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afka wa wasu sassan kasar japan tun da farkon wannan mako masana sun ce datti ya ko ina kana akwai fargabar samun gocewar kasa masu yawa a kasar mai yawan tsaunuka a ƙarshe da yammacin jiya juma'a gwamnatin amurka ta ce tana sane da ƙasar belarus ta rufe kan iyakanta da makwabciyarta ukraine in ji wani babban jami'in gwamnati yana mai cewa washington za ta tabbatar da gwamnatin shugaba lukashenko ta yi lissafin duk abubuwa da take aikatawa akwai alamu cewa gwamnatin shugaba lukashenko na kokarin karkatar da hankalin duniya daga ayyukan danniya da take yi wa mutanen in ji jami'in za mu ci gaba da kasancewa da mutanen belarus kana za mu kama gwamnatin da laifinta a jiya juma'a lukashenko ya ba da umarnin rufe baki ɗayan iyakar ƙasar da ukraine a kokarin tare abin da ya kira kwararren makamai da masu aniyar juyin mulki da ma'aikatun tsaron ƙasar suka gano a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar na belta a cikin wannan mako washington ta haramta sayar da tikitin jirgin sama ga masu zuwa da komowa belarus bayan da ita minsk ta tilasta wani jirgin ryanair ya sauka a ƙasar ta kana ta kama wani ɗan jarida mai faɗan albarkacin bakinsa To a gaida baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yayin da ake ci gaba da samun fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma a sassan kasar. Wasu rahotanni daga jihar na cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kashe wasu makiyaya bakwai a ƙauyen dogon gaba da ke karamar hukumar jos kudu ga zainab babaji da ƙarin bayani wasu 'yan bindiga sun hallaka makiyaya bakwai a ƙauyen dogon gaba da ke karamar hukumar jos kudu a nan jihar plateau rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya auku ne a yammacin ranar alhamis yayin da makiyayan ke kiwon shanu Uban ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe Ibrahim Makaho ya ce maharan sun fito ne daga yankin Kwal a ƙaramar hukumar Basa a wata mota kirar J5. Kamar waɗanda suka gani da ido suka shaida mana sun zo da J5 suka, eh, suka saya a daidai wani kauye danda. Yaran mu suna kiwo a wurin ba su san komai ba suka biyo su har zuwa wani kauye da ake ce ma dogon gaba a nan suka kashe yara guda bakwai aka kashe shanakai aka kuma tura wasu shanakai suka tafi da su. Kuma da safen nan Omidele mun sanar ma da hukumar mun tafi da sector commander da DPO muka je ko muka samu gawar wakin. Shanu nawa ne aka kashe? Ya wurin da shanu gawan shanu biyar muka gani sun tafi da shanu ɗari da biyar. Malam Ibrahim Makaho kenan uban ɗaya daga cikin yara makiyaya da 'yan bindiga suka kashe. Kaiwa hari da ramakon gayya tsakanin Fulani makiyaya da manoma a yankunan ƙananan hukumomin arewacin jihar Filato ya kasance barazana ga zaman lafiya a yankin. Kakakin kungiyar kabilar Irigwe wanda makiyayan ke mika yatsa wa kisan yaran nasu Davidson Malison ya ce ba su san da labarin kisan makiyayan ba. Gaskiya ji nake ji daga gunki game da abin da ya faru kamar haka. Kin Fulani din nan. Sometimes dukan so su sa ma mutanen mu magana domin su samo wani abu su tsaya in sun zo su yi wani abu a kasan irigwe su ce da cewa sun zo sun rama gaskiya ban san da wani abu haka ba kuma ina gani mutanen mu ba su yi wani abu haka ba. Domin a samo a magamta wayannan abubuwa su tsaya inda suke su daina zuwa kiwo a ta kin gan in sun tsaya inda suke ina gani zai kawo wani dalilin da wannan abun za ta tsaya haka. Tuni dai shugabannin Fulani suka fara kiran a kai zuciya nesa. Abdulkarim Bayero da ke zama shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar kungiyoyin matasan Fulani a Najeriya ya ce sun yi bakin ciki da aukuwar lamarin. Ina kira ga gwamnati Plateau State da kuma gwamnatin tarayya da ɗau mataki ba ma son Fulani su ɗauka doka a hannunsu. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati ba ta farin ciki da kisan ko da kiyashi ne don haka take ƙara samar da hanyoyin warware matsalolin tsaro a jihar. Ko a kwanan nan gwamnati ta sayo kayan aiki na masu tsaro ta ɗauke ma'aikata waɗanda suke kauyuka wajen mutane wanda aka horar da su sun kai dubu uku waɗanda suke taimakon gwamnati da bayanai al'ummomin nan su ga wa juna gaskiya batun tsaro din nan batun gwamnati ne da al'umma duka gaba daya duk kokarin ji daga rundunar 'yan sandan jihar plateau kan aukuwar lamarin ya ci tura to sai dai ɗaukan matakin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiyar da zai ba manoma damar gudanar da harkokin noma da kiwo don bunƙasa arziki da ci gaban ƙasa zainab babaji murya muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. To kamar yadda aka ji a makon jiya tun bayan da kasar Saudiya ta yi shelar dakatar da 'yan kasashen waje daga zuwa aikin hajin bana da kuma takaita yawan 'yan kasar da za a bari su yi saboda kauce mai yaduwar corona. masu sauraronmu suka sake shiga yin tambayoyi ko fatawoyi irin waɗanda wasu suka yi bara kan ko shin an taɓa hana ayyukan hajji a tarihi kuma bisa dalilami A makon jiya an ji kashi na farko na ansoshin waɗannan tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin. To idan masu sauraron mu irin su Garba Yusuf Bauchi da mai nasara huntuwa da Shehu Adamu da dai sauransu da ke son sanin ko a tarihi an taɓa dakatar da aikin hajin bana da kuma dalilan hakan na tare da mu ga shugaban majalisar malamai izala shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshinku akwai abubuwan lura kamar haka wadda dai bincikenmu ya tabbatar mana da cewa akalla an taɓa soke aikin hajji har sau arba'in wadda yake da dalilai daban-daban wadda suka kawo dalilin soke aikin hajji din alal misali a shekara ta 865 akwai wato ainihin wani kisa wanda yake na kare dangi ko kuma kisan kiyashi da aka gabatar a ainihin wato dutsen nan mai tsarki na arfa wadda wannan wani saɓani ne wanda ya shiga tsakanin wato ainihin daular abin al'abbasi da waɗanda su ainihin su a bagadaza suke wadda kuma ainihin wato jagoransu shine ismail bin yusuf wadda a safaki wanda ya ainihin kaddamar da wato wannan hari a dutsen arfa wadda kuma a wannan lokaci a ainihin wato an kashe alhazai da yawa a wannan fili na arfa ko kuma a birnin makka a wancan lokaci sa'annan kuma wannan ya jawo dalilin ainihin wato soke aikin hajji da yawa a wannan lokaci na shekara ta 865 sai kuma wato shekara ta 930 wadda ainihin wato a mutanen karmatsin su ma wanda yake suka kai hari a wannan lokaci na shekara 930 wadda abu tahir aljanabi wanda shine ainihin wato jagoran wannan a kungiya ta tawaye wadda asalinsu daga ainihin wato kasar ko kuma tsibirin bahrain suke wadda suka kai hari a ainihin wato birnin makka wadda kuma a wannan lokaci akalla sun kashe alhazai akalla dubu talatin sannan kuma yawancinsu aka ainihin jefar da gawakinsu ainihin wato rijiyar zamzam a wannan lokaci wadda su waɗannan ah, masu mummunar aƙida wadda suka kai wannan hari wato har ma suka sace ainihin wato dutsen nan na hajar al-aswad suka kai shi wannan tsibiri na bahrain wadda kuma dalilin haka sai ya sa aka ainihin wato ah, janye aikin hajji na tsawon kusan shekara goma a wannan lokaci sai dai abin da ba za a rasa ba sannan kuma sai wato bayan shekara goma din ne aka dawo da wato ainihin a hajar al-aswad a wannan lokaci wadda kuma su wani yanki ne ainihin a ismaili wato ainihin na aƙidar shi'a kenan wadda su ake zargi a wancan lokaci so kai wancan hari kuma ma ba su ma yarda da ainihin aikin hajjin ba wadda suka ɗauka kamar wata bauta ce wacce take ta zamanin jahiliya duk da dai gashi karara a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya yi bayani akan aikin hajji tun daga ainihin wato shela da aka yi umarni a yi wa bayan allah don ainihin amsa kiran allah na aikin hajji da kuma sifofin aikin hajji ɗin da allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin alkur'ani mai girma to su a waɗannan har yanzu a shekara ta tara da 983 su abbasid da kuma ainihin fatimid wato su ainihin ɗin nan wato daulolinsu saboda ainihin siyasa da kuma ainihin wato rashin jituwa da ke tsakaninsu sai ya zamana a wannan shekara ta 983 wato ainihin shi ma ya sa wato an samu wato cikas a aikin hajin wancan lokaci wadda kuma su wasu yankunan mutane ne wanda suke daga iraki da kuma Siriya da kuma ainihin wato daular nan ta fatimiyya ko kuma jama'an nan na shi'ar fatimiyya waɗanda suke ƙasar misira to dukansu wato a wannan lokaci suna hanyar zuwa makka a wancan lokaci din sai kuma aka yi ta samun irin waɗannan matsaloli har tsawon shekaru takwas a wancan lokaci wato har zuwa shekara ta ɗari tara da casa'in da ɗaya daga nan kuma shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da ɗaya wato a wannan lokaci kuma sai aka yi wata annoba wace wannan annobar ita ma ta jawo dalili ko kuma sanadiyar ainihin wato ɗauke ko kuma janye aikin hajji a wannan shekara hakanan kuma wato annoba da kuma musibu daban-daban sun yi ta faruwa kamar a shekara ta 1837 zuwa 1858 duka dai wato nau'o'i daban-daban na annoba sun sha faruwa wadda kuma dalilin haka din ya sa ba a yi aikin hajji ba har zuwa wato ainihin shekara ta 1800 da arba'in daidai sannan kuma daga shekara ta da da arba'in 1846 wato cutar kwalara wato cutar amai da zawo wadda ta barke a yankin ƙasa mai tsarki wato makkatul mukarrama akalla mutane a alhazai musamman da kuma mazauna ƙasar mutane wajen dubu goma sha biyar allah karɓi rayuwarsu sakamakon wannan musiba ko kuma annoba da ta faru saboda haka duk irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar wadda ta faru a shekara ta 1850 da kuma ainihin wato dawowa zuwa ta shekara 1865 zuwa 1883 duk kuma irin waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa ne wadda yake ainihin a tsakanin waɗannan ƙasashe da ke kewaye da ƙasa mai tsarki da kuma ita kanta birnin makatul mukarrama da kuma irin musibu da suka yi ta faruwa na ainihin yaƙe-yaƙe da kuma kaɗan daga cikin annoban da muka ambata a baya saboda haka kenan wato koda ba mu ambaci dalilai da kuma lokuta har guda arba'in din ba to akalla dai tarihi yana nuna mana cewa wato binciken ya tabbatar da an soke aikin hajji zuwa wannan adadi da muka yi bayani sannan kuma ga kaɗan daga cikin dalilan da muka yi bayani sa'annan kuma idan muka duba yawancin abubuwan da suke kawo cikas ko kuma suke sa a soke wannan aiki na hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar to za ka samu wato ta'addanci ne na makiya wadda suke kirkiro abun kuma su jefa shi su kwatanta shi da addini sa'annan kuma za ka iske a wasu musibin da kuma annobar da suke faruwa to kusan a wancan lokaci tun da dai musulunci ga tsarin da ya yi na cewa idan ana wato annoba ko kuma musiba a garin da ake yi to waɗanda ke cikin garin ba za su fita ba kamar kuma yadda waɗanda ba cikin garin suke ba ba a yadda su shigo ba to waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai da suka haifar da sauƙi aikin hajji da muka yi bayani sannan kuma irin abubuwa da suke faruwa na rashin zaman lafiya wadda in muka duba ko da a ka'idar mata zuwa aikin hajji a musulunce wato bayan mutum ya samu ainihin wato guziri da kuma aminci wadda shi ma babban ginshiki ne na ba da damar zuwa aikin hajji din kaga in babu aminci har yanzu aikin haji bai waje ba ma ga wanda bai samu zuwa ba tun farko wato ma'ana in dai babu aminci a hanya tun daga gidansa shi alhaji ko kasarsu har zuwa inda zai je da kuma inda zai ratsa ta ciki to in babu wannan amincin to kaga dole zai hakuri ya dakata sai an samu wannan aminci din to irin waɗannan rashin aminci da kuma cututtuka kamar da bayani ya gabata suna daga cikin dalilan da ya sa wato ainihin aka ɗauke ko kuma aka janye waɗannan wannan gagarumin ibada na aikin hajji kamar yadda bayani ya gabata kuma kamar yadda muka sani kullum aikin hajji ibada ce ta samun dama ta samun lokaci da yawa za ka iske a cikin zuriya za ka iske kaka da kakanni dukkansu mutanen kirki ne kai hasali ma 'yan aljanna ne su amma saboda wasu dalilai ba Allah bai ba su dama da za su je su yi aikin hajji ba kuma sun yarda da cewa musuluncin nan aikin hajji ɗaya ne daga cikin ginshikansa da haka wannan imani da suka yi da ainihin wato abin da musulunci ya faɗa akan aikin hajji da kuma rashin daman da ba samu sun je sun aikin hajji ba to babu shakka bai tauye musu komai a cikin musuluncinsu ko a cikin imaninsu ba hasali ma sai Allah shigar da su aljanna saboda shi ke ba da dama kuma bai basu ba hakanan ga wanda ya samu damar amma irin waɗannan musibu suka dakusar da shi ko suka takaita mishi damar da zai samu ya je ya sauke wannan farali nasa to shi ma ya kwantar da hankalinsa kada ya damu domin abu ne wanda yake ba farau ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama mu al'ummarsa wadda muke da gara basa a cikin rayuwarmu to akwai abubuwa da yawa wadda na san malamai suna nan suna ta karantar da mutane cewa in kai kaza kai kaza musamman abin da ya shafi a ah, istighfari da kuma salati gare shi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta to kamar kayi aikin haji ne irin waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa to amma dai a zuwa aikin hajjin na zahiri kamar yadda aka saba duk shekara to wannan shine abin da zai natsar da mutane su muna fata allah maɗaukakin sarki ya ba waɗanda ba su samu ikon gabatarwa na sauke farali ba wato damar su je su sauke waɗanda kuma allah ya ba allah ya ba su ikon maimaitawa kuma da wanda ya yi da wanda ma ya sake yi da wanda ma zai yi nan gaba to fatan mu dai shine dacewa da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma ya karbi wannan ibada din muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya kuma babu abin da al'umma suke bukata a yau musamman dangane da abin da ya shafi irin waɗannan musibu da ke da dakusar da yin ibada musamman ibada ta wajibi kamar sallah da kuma ainihin aikin hajji din sai dai addu'a domin waɗannan musibu ne waɗanda suke tayarwa da duk wani mai imani hankali duk abin da zai hana ka ibada musamman ibada irin ta aikin hajji wacce za a dakatar da bayan Allah daga zuwa gare ta to babu shakka musibar ta kai musiba babu abin da ya kamata mu yi sai komawa zuwa ga Allah mu nemi gafarar zunubanmu sa'annan mu ƙara kusantar shi da duk abin da yake so ya yarda da shi ta hanyar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama da waɗannan takaitattun bayanai ina gani a su masu tambaya a ya kamata su kara fahimta muna fata allah karbi ibadunmu ya datar da mu ya kuma sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri da ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin hailu haili Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. To a gaida Ibrahim Garba, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka. ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Denmark ta sami kaiwa a wasan kusa da ta karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin kasashen nahiyar Turai bayan da ta yi nasarar doke jamhuriyar Czech da ci biyu da nema a wasan kuta final ta gasar a yau Asabar. Kasar dai wadda ta soma gasar cikin alhinin faduwar shahararren dan wasanta Christian Eriksen ta ci gaba da fafatawa tare da samun nasara daga mataki zuwa mataki denmark din ta kasance kasa ta uku kenan da ta sami kaiwa a matakin na wasannin kusa da na karshe sauran kasashen da suka sami tsallakewa kuwa su ne italiya da ta doke belgium da ci biyu da ɗaya da kuma spain wadda ta yi galaba a kan ƙasar switzerland ta hanyar bugun penalty bayan da wasan su ya tashi a kunnen doki da ci daya da ɗaya a jiya juma'a yanzu haka kuma ana nan ana fafatawa tsakanin ukraine da ingila domin fitar da cikon kasa ta hudu da za su fafata a zagayen na kusa da na karshe za a soma zagayen na kusa da na karshe ne a ranar talata inda italiya za ta kara da spain yayin da ranar laraba kuma a keci reni tsakanin denmark da dukkan wanda ya yi nasara a wasan da ake bugawa yanzu haka tsakanin ukraine da ingila a wani bangaren kuma kasashen brazil da peru sun sami kaiwa a zagayen kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta copa america ta bana brazil din ta sami kaiwa a matakin ne bayan ta doke chile da ci ɗaya da nema a wasan matakin kwata final doko da cewa an baiwa dan wasanta na gaba gabriel jesus jan katin kura a wasan ita kuwa peru ta sami tsallakewa ne bayan ta yi nasarar doke gaye da ci hudu da uku ta hanyar raba gardamar bugun penalty sakamakon kunnen doki da suka yi da ci uku da uku a mintuna 120 na fafatawar tasu peru din za ta kara da brazil ne a matakin na kusa da na karshe wanda zai maimaita tarihin karawar kasashen biyu a wasan karshe ta gasar ta shekara ta 2019 shahararren dan wasan kasar jamus tony cruz ya ba da sanarwar yin murabus daga bugawa kasarsa wasa jim kaɗan bayan da kasar ta yi wa jaro daga gasar ƙwallon kafa ta kasashen nahiyar turai wato euro ta bana cruz mai shekaru 31 da ke takale da a ƙungiyar real madrid ta kasar spain ya ba da sanarwar ne bayan da ya buga wasan matakin 'yan sha shida na gasar inda ingila ta doke jamus ɗin da ci biyu da nema a filin wasa na wembley dan wasan ya ce matsayar tashi dai ta bayyana karara cewa ba zai sami bugawa a kasarsa wasa ba gasar cin kofin duniya ta 2022 da za a fafata a kasar qatar cruz ya ce a yanzu yana son mai da hankali ne a taka ledarsa a kungiyar real madrid a cikin shekaru na gaba kazalika da kuma baiwa iyalinsa lokaci ya bugawa a kasar ta jamus wasa 106 a cikin shekaru 11 tun daga shekara ta 2010 yana kuma cikin 'yan wasan kasar da suka lashe kofin duniya a shekara ta 2014 suka kuma zo na uku a gasar ta shekara ta goma haka kuma suka kai matakin kusa da na karshe na gasar euro ta shekara ta da goma sha biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice baballe a takaice yau asabar mahaukaciyar guguwar elsa ta danna zuwa haiti da jamhuriyar dominican lamarin da ya haifar da fargaban samun ambaliya da kuma zaizayar kasa a kasashen kafin da kada cikin cuba da jihar florida hukumomin haiti sun yi amfani da kafafen sada zumunta na zamani suka yi wa jama'a matashiya game da mahaukaciyar guguwar suna kira ga waɗanda suke kusa da ruwa da kuma yankunan tsaunuka da su tashi mataimakin shugaban hukumar sa ido a kan makaman nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya zai kai ziyara a iran saboda abubuwa da ya saba zuwa gani amma babu wata tattaunawa da aka shirya yi in ji wani wakilin iran a yau asabar a cewar ma'aikatar yada labaran kasar hukumar tana jiran jawabi daga tehran akan sabunta yarjejeniyar sa ido da ke karewa a ƙarshen watan yuni hukumar sa ido akan makamashi ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci martanin gaggawa daga iran akan ko za ta ƙara lokacin yarjejeniyar sa idon da ta riga ta ƙare iran ta faɗa a wannan mako cewa yanzu ne za ta yanke hukunci akan wannan batu a ƙarshe a yau asabar akalla bakin haure 43 sun yi a wani lalacewar jirgin ruwa a kan tekun tunisia yayin da suke kokarin ketara tekun mediterranean daga ƙasar libya zuwa italy inda aka ceto mutane 84 kungiyar red crescent ta tunisia tana faɗa kamfanin dillancin labaran reuters jirgin ruwan ya taso ne daga gabar tekun kudu maso yammacin libya bakin haulen da ke cikin jirgin sun hada ne da 'yan kasar misira da sudan da eritrea da kuma bangladesh to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babu ko makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.